Yau da gobe ta Allah ce da babbar cuta kun da kun nema za ya kawo su. Hello? A? Barka dai. Yawo, barka dai mutumin. Kai, sani da aikin banza. Eh? Ana ta kokari. Sani dai da aikin kuɗi, dai aikin kuɗi nake yi. Wannan ne aikin kuɗi? Jaka biyu za a bani to. Jaka nawa? Jaka za a bani to. Ni ya ba zan baka ba kuma wallahi wallahi tun da ce mun kake aikin banza nake. Mm, aikin banza mana. Aikin kuɗi dai. To. <laughs> Madam Raba. Kai. Madam Raba. Kai. Matsawuru ba Ne Me kake gani? Jaka goma nake gani. Jaka nawa? Jaka goma. To ba su kenan ba. Idan za ka saki aikin banza ka saki. ka zo ka ba hanya mai kyau mai mikewa eh. hmm, kai kuma kai baka da labarin madaraba hmm, hmm, masaud bakar male ciyaman ta mata na kwamin ta daya eh. ita ce take neman kosiya yanzu haba dai na rantse da Allah to ai ban sani ba kai tana nan ta bi gidan marayu tana ba matasa aikin yi eh. wanda ba su da jari tana ba su yan kasuwa da suka karye eh. in tana ta da su eh. tun kafin ta hau wannan kujera to kana ganin ni wannan an bani saboda in kashe kawai na zan bar madaraba ha in ban zabe ta ba ko jini na zai kare ko zan mutu ko zan halaka na rantse da Allah sai na je gurin zaben madaraba ha kai ta ma wai dan Allah na annabi ita ce ta baka wannan <laughs> to su kenan na raba da saura na kashe saura ba madaraba ha <laughs>